واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون يا مؤمني idan munafukai daga cikinsu suka zo wajenku sai su bayyana imaninsu saboda munafunci alhali suna cakuɗe da kafirci yayin da suka shigo da yayin da suka fita ba sa rabuwa da shi Allah ya san abin da suke ɓoyewa na kafirci da bayyana imani gare ku kuma zai saka musu akan haka